English language he has. Yau za mu magana akan he has da dash dash yana da. Misali na ɗaya sai aka ce he has two eyes. Yana da idanuwa guda biyu. Nan eyes kada ka ce ears. He has two hands. Yana da hannaye guda biyu. He has two legs. Yana da ƙafafuwa guda biyu. He has a head. Yana da kai guda ɗaya. He has a mouth. Yana da baki guda ɗaya. He has many teeth. Yana da haƙora da yawa. He has many hair. Yana da gashi da yawa. in ka ga za ka iya misali nan ka ƙara s ya zama his amma tunda his on ne aka iya cewa his a sai unit kenan so a nan analysis ɗin da nake so a fahimta nan in mutum abu bi ne ma'ana sai a sa in kuma ya ma wuce bi sai ka faɗi adadin ma'ana nan kaga duk tutu muka ce amma in abu ɗaya ne sai ka ce a ma'ana shi ke nuna a tana nufin anan tana nufin one yana da shi yasa ne aka ce he has a head ma'ana he has one head nan ma sai aka ce he has a mouse saboda mouse is one nan kuma sai aka ce many teeth ma'ana haƙoran da yawa nan ma aka ce many hairs ma'ana gashi da yawa wannan shi ne ma'ana gashi nan sai ka samu wani abin sai ka sa mana sai ka tura mana a comment section misali he has sai ka sadare muka sa da shi yana da tana da ita tana da ali yana da baraka tana da in dai abu guda ɗaya ne single zaka ce yana da to sai kai amfani da has shi yasa anan muka ce he has yana da nan kuma she has tana da mace kenan nan it has tana da abu mara rai kenan ko kuma gaira aƙil abu mara hankali nan ali has ali yana da baraka has baraka tana da sai ka faɗi me suke da shi sai ka sa ma'ana dai a gane cewa duk in dai mutum guda ɗaya ne za a ce yana da ana amfani da has yana da tana da ita tana da ali yana da baraka tana da wannan shine karatunmu na yau ga waɗanda suke so za su bi mu ta makarantar mu ta koyarwa ta whatsapp ga nambar wayar da za su neme mu 0 eight zero three nine four four eight nine seven idan daga wajen Najeriya kake sai ka sa plus two three four sai ka follow by eight zero three nine four four eight nine seven four ni kuma sunana Abubakar M Usman and I'm saying God bless you and have a wonderful day thank you